wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna maraba da masu bibiyan wannan shiri mai albarka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan ramadan in ba a manta ba a cikin wannan shiri namu mai suna ta'al nu'uminu sa'a ma'ana zo mu tattauna matsalolin imani barnamej ko shiri da muke tattauna muke magana akan matsalolin imani in ba a manta ba a shirinmu da ya gabata mun fara bayani akan hakikanin imani don saboda wajibi ne mutum kafin ya zama ya yi imani da allah maɗaukakin sarki imani ingantacce wajibi ne ya san haƙiƙanin imani ɗin to a wannan halka ta yau insha allahu za mu ci gaba da wato abu na biyu daga cikin abubuwa guda biyar da muka ambata waɗanda muka ce wato su ne hakikanin imani in ba a manta ba mun kirgo abubuwa guda biyar waɗanda su ne imani imani gaba ɗaya su imani gaba ɗaya ya ratayu ne a kansu ko kuma gaba su biyar ɗin su ne imanin gaba ɗaya kuma wannan shi ne abin da ahalus sunna wal jama'a suke kai kamar yadda muka ambata daga shekul islam ibn taimiyya kamar yadda ya karara haka cikin littafinsa wato al'aqidatul wasitiyya inda yake cewa wa min usuli ahli sunnati wal jama'a anna ad-din wal imana qawlun wa amal qawlul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih a cikin wannan kalmomi nasa ya dunkula mana hakikanin imani inda ya mana bayan cewa hakikanin imani wato ya kunshi zance ne da kuma aiki to zancen nan shine zancen zuciya da kuma zancen harshe haka aiki kuma aikin zuciya da aikin harshe da kuma aikin gaɓoɓi to mun fara magana akan aikin mun fara magana akan zancen zuciya na farko daga ciki inda muka ga dalilai daga alkur'ani da sunna waɗanda suke tabbatar da wannan cewa yana daga cikin imani kuma shi ne ma asalin imani don haka yanzu insha Allahu za mu ci gaba da abu na biyu wato shine ƙaulun lisani ne zancen harshe wato shi ne magana da bawa yake yi to lallai kamar yadda muka ji lallai zancen harshe zancen da bawa zai yi da harshensa lallai shi ma yana daga cikin imani dukkan abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da aikata su wanda kuma ya zama zance ne na harshe to su ma duka suna cikin imani suna cikin imani shine malamai suke bayanin cewa ƙaunin lisan shine an nutqu bi shahadataini shine furta shahada guda biyu shine furta kalmar shahada da kuma wato tabbatar da su ko faɗansu da baki da kuma dukkan abin da suke lazimtawa dukkan abin da suke lazimtawa na a faɗe shi da baki ko suke sa a faɗe shi da baki duka yana cikin imani don haka in an ce ƙaunin lisan zancen baki yana daga cikin imani ana nufin wato shine faɗin shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mana shaidawa babu wani abin bauta bisa cancanta sai allah da kuma shaidawa lallai annabi muhammadu manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi ikirari da wannan sa'annan kuma ya zama ya aikata dukkanin ko kuma ya furta ya faɗi dukkanin abin da suke lazimtawa dukkan abin da suke lazimta na a faɗe shi to lallai ya zama ya faɗe shi lallai akwai nassoshi cikin alkur'ani da hadithai masu yawa waɗanda suke bayani akan cewa zancen harshe lallai yana daga cikin wato imani daga ciki allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون a cikin wannan aya allah maɗaukakin sarki ya ce ƙulu amanna ku ce mun yi imani wannan yana nuni zuwa ga cewa me ashe zance faɗi da mutum da bawa zai yi da bakinsa to ya faɗi imani ashe imani ana faɗansa da baki ana furta shi da baki wannan shine zancen harshe kenan lalle yana daga cikin imani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi Allah ya ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ku ce mun yi imani da Allah madaukakin sarki wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da abin da aka saukar mana mana dukkan abin da ya zo daga wurin allah maɗaukakin sarki na shari'a na wannan addini na musulunci wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dukansa wato <clears throat> lallai wajibi ne mutum ya yi ikirari da bakinsa ya yi ikirarinsa da bakinsa ya yarda da shi sa'an nan kuma mutum <clears throat> wajibi ne bawa kuma du ya yi imani da mi abin da aka saukar ma annabawan da suka gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi imani da allah ya yi imani da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan addini na musulunci na cikin alkur'ani da hadithai ingantattu daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam to sa'an nan kuma wajibi ne ya iman da dukkanin sauran littattafai da allah maɗaukakin sarki ya saukar ma sauran annabawa da suka baci annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa allah ya ce wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wato duka abin da Allah ya saukar musu littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar musu da shari'o'i da Allah ya saukar musu ma annabi Ibrahim da 'ya'yansa annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub duka wajibi ne wato mu yi imani da shi ya wajibi ne mu yi ikirari da shi mu ce mun yi imani da shi kamar da Allah ya ce mana qulu amanna ku ce mun yi imani a nan Allah madaukakin sarki na umurtar mu ne da da da zance mu faɗa don haka wato wannan shi ma daga cikin imani sai allah ci gaba cewa ma utiya musa wa isa da kuma abin da aka ba mu annabi musa da abin da aka ba mu annabi isa na littafi wajibi ne mu yi imani da su mu ce ko mu yi ikrari da su mu ce mun yi imani da su wa ma utiya nabiyuna min rabbihim kai da ma dukkanin abin da aka bai ma annabawa daga wajen su mana dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya sauka ma annabawa gaba daya bayan Allah ya ambaci wasu sai kuma allah ya zo ya jumlata su ya dunkula su gaba ɗaya ce wa ma'utiyan na da ma dukkan abin da aka bama annabawa gaba ɗaya daga wajen ubangijinsu kuma mu yi imani da su gaba ɗaya ta yadda la bai baina ahadin minhum kar mu bambance wani daga wani a cikinsu wajibi ne mu yi imani da dukkanin annabawan Allah maɗaukin sarki mu yi imani da dukkanin littattafan da Allah maɗaukin sarki ya saukar ma wa'annan annabawa ɗin. kar mu yi imani da sashe mu kafirce mu sashe kamar yadda yahudawa suka yi da kuma nasara yahudawa sun yi imani kawai da annabi musa da abin da aka saukar wa annabi musa alaihi salam haka su kuma nasara sun yi imani da wato annabi isa da abin da aka saukar annabi isa da littafi sai suka kafirce ma wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka su suna imani da wasu ne su kafirce ma wasu to don haka allah maɗaukakin sarki ya hana mu yin haka wajibi ne mu yi imani gaba ɗaya mu yi imani da su gaba ɗaya saboda dukkansu daga wurin allah maɗaukakin sarki suka zo duka babu bambanci duka daga wurin allah maɗaukakin sarki suke allah ne ya aiko su ya aiko su da wannan sako don haka wajibi ne mu ce mun yi imani da allah ko mun yi imani da dukkan abin da allah maɗaukakin sarki ya saukar ma waɗannan annabawa ɗin wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu miƙa wuya ne ga Allah maɗaukakin sarki to lallai cikin wannan aya ɗin lallai Allah maɗaukakin sarki yana umurtan mu ne da yin imani na baki saboda imani akwai imanin zuciya kamar da muka gabatar da bayani a halkan da ta gabata sa'an nan akwai kuma imani na baki wato wanda kuma na zance shine na magana na faɗi shi yasa Allah ce kulu amanna billahi lallai wannan ayan tana tabbatar mana da cewa lallai zancen baki yana daga cikin imani wato imani na baki yana daga cikin hakikanin imani wajibi ne sai bawa ya aikata wannan sai ya faɗi wannan kafin wato ya zama ya yi ingantaccen imani hakan nan kuma du allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimina Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza yutla alaihim idan an karanta musu abinda Allah madaukakin sarki ya saukar qalu amanna bihi sai su ce mun yi imani da shi innahu alhaqqu mun yi imani da shi cewa lallai gaskiya ne daga wurin Allah madaukakin sarki yake innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin kuma tun kafin sama mun musulmai ne don haka suna masu miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki suna kuma yin imani da abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi suna cewa ƙalu amanna sukan ce mun yi imani da shi cewa innahul haqqu min rabbina cewa lallai gaskiya ne daga wajen ubangijinmu to anan sai allah maɗauki sarki ya yi ishara zuwa ga cewa me ashe imani yana nan a baki akwai imanin da a baki ake faɗansa sai mutum ya furta shi da bakinsa ya imani da allah ya yi imani da annabawan allah ya yi imani da abin da allah ya saukarwa waɗannan annabawa wato ya faɗi ya yi ikirari da su ya ce ya yi imani da su ya faɗa da bakinsa hakan nan kuma duk Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'maluna Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah lallai waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah madaukakin sarki shine mahaliccinmu kuma shi ne abin bautanmu shi za mu bautawa saboda shi ne ubangijinmu sun sa’an sa'annan kuma suka tsayu suka tsayu akan haka mana sun yi imani da Allah madaukakin sarki sun yarda cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijinsu kuma mashi za su bauta shine abin bautansu kuma suka tsayu akan haka suka karbi umarni daga wurin Allah madaukakin sarki suka yi masa ɗa'a suka yi imani da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a yi imani da shi suka tsayu akan haka shine sun mastaqamu suka zama masu istiqama masu tsayuwa akan hakan to Allah ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba wani tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba ranar tashin alkiyama ba su da wani tsoro ranar tsoro ranar kiyama ranar tashin alkiyama ranar da bayi za su ga cewa daga su sai aikinsu za su ga sakamako da allah maɗaukin sarki ta nadar akan ayyuka wanda ya aikin alkhairi ga sakamakonsa wanda ya aikin sharri ga sakamakonsa lokacin zukata za su fada cikin tsoro kowace rai ba ta san makomarta ba tana jira ta san me ya ina Allah madaukin sarki zai kai ta menen ina ne makomanta daga cikin makoma ce ta alkhairi ta ni'ima ta mu'minai ko kuma koma ce ta kafirai da sauran masu sharri masu aikata sharri a lokacin dukkanin zukata suna cikin tsoro tsoro ya kama su sa'an nan kuma da baƙin ciki rashin sanin matsaya musamman waɗanda kuma za a yi musu za su zama an yi musu sun samu mummunan sakamako saboda mummunan aikinsu to sai ya zama su lallai baƙin cikinsu suna nan cikin baƙin ciki da damuwa to lallai waɗannan kam allah maɗaukin sarki ke cewa me fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba su da wani tsoro ba wani tsoro da zai same suna suna cikakken aminci wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba don haka kullum suna cikin farin ciki sa'an nan kuma suna cikin aminci su ne suwa su ne waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki kuma suka tsayi akan wannan imani ɗin sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sakamakonsu Allah ya ce ula'ika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an ma kanu ya'maluna waɗannan su ne 'yan aljanna su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ya tanadar musu da aljanna su ne waɗanda za su shiga gidan aljanna kuma za su dawwama ne a cikinta sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na me na yin imani da Allah maɗaukin sarki da kuma tsayuwa akan wannan imani ɗin su tsayu a kansa wajen yin da'a ma Allah maɗaukin sarki da bin umarninsa da aiki da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi don haka duk wanda ya yi imani kuma ya yi istiƙama ya tsayi akan wannan imani ɗin to insha Allahu ranar tashin alkiyama ranar da take cike da tsoro to shi ba zai ji wannan tsoro din ba ranar bakin ciki shi ba zai samu wannan bakin cikin ba zai same shi ba kai yana cikin ni'ima cikin aljanna ta Allah maɗaukakin sarki wato kuma zai dawoma a cikinta a sakamakon wato aikinsa da ya kasance <clears throat> ya aikata a nan duniya na imani da Allah da kuma kyakkyawan aiki don haka lallai cikin wannan aya din akwai kwadaitarwa zuwa ga imani da Allah maɗaukakin sarki da kuma tsayuwa akan ayyukan imani din ayyuka na kwarai ayyuka na da'a ma Allah maɗaukakin sarki da wannan za mu samu aminci ran tashin alkiyama za mu samu farin ciki <clears throat> za mu samu farin ciki sa'annan kuma za mu samu kyakkyawan sakamako a gidan aljanna wato aljannan da allah maɗaukin sarki ya tanadar da ita wacce take ciki da ni'imomi wanda allah maɗaukin sarki ya tanadar da ita ga waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki shi yasa allah ya ce jaza'an ma kanu ya amaluna sakamako tukuici ga ko game da abin da suka kasance suna aikatawa wannan kenan to lallai cikin wannan aya ɗin allah maɗaukin sarki ya yi mana ishara ne Allah ya yi mana nuni ne zuwa ga cewa lalle akwai imanin da ake faɗinsa da baki akwai imanin da zance ne na harshe faɗansa ake yi shi yasa Allah ya ce mi qalu rabbuna Allah suka ce ubangijinmu shine Allah ma'ana sun yi imani da Allah madaukakin sarki sun faɗa da bakin su cewa sun yi imani da Allah madaukakin sarki sun yadda Allah madaukakin sarki shine ubangijinsu sa'an nan kuma shi suke bauta saboda shine ubangijin nasu saboda babu wani wanda ya cancanci bauta masa sai wanda ya kasance ubangiji ubangiji kuma shi kadai ne shine Allah madaukakin sarki don haka kenan sun yi imani da Allah kuma sun tsayu akan wannan imani din sun bauta masa sun faɗi wannan da bakinsu to don haka wannan ayan tana nuna mana tana yi mana nuni zuwa ga cewa lallai akwai imanin da ake faɗinsa da baki don haka imani wato akwai imanin da ake faɗinsa da baki wajibi ne mutum kafin ya zama mumini sai ya faɗi wannan wato imanin da ake faɗinsa da baki wato shine an nutko bi shahadatin kamar da muka gabatar wato shine faɗin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bawa dole sai ya faɗi wannan ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah hakan nan kuma ya zo cikin hadisi ingantacce hadisin da al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su yake cewa umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asima faqad asima minni <clears throat> faqad asima minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yake cewa an umurce ni da in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah mana har sai sun faɗi la ilaha illallah sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki sai sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki sun yi imani da kasancewan Allah shine kawai abin bauta kuma ma shi za su bauta maɗin shine Allah shi yasa manzo Allah yake ce hatta ya ƙulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah sun faɗa da harshen su sun faɗa da bakinsu sun ce la ilaha illallah kuma faman ƙala la ilaha illallah faƙad sama minni malahu duk wanda ya ce la ilaha illallah hakika ya kiyaye wato dukiyansa daga gare ni wa nafsahu kuma ya kiyaye kansa daga gare ni mana ba za a yaƙe shi ba ba za a karɓi dukiyansa a matsayin ganima ba kuma ba za a karbi dukiyansa a matsayin jiziya ba sa'an nan kuma ba za a yaƙe shi ba za a kashe shi ba matukar in ya ce la ilaha illallah illa bi haƙƙi sai dai in da haƙƙin wato dukiya ɗin ko kuma da haƙƙin kan nasa mana in yayi abin da zai sa a karbi dukiyansa ko kuma eh, a taɓa shi kansa to wannan kuma wani abu ne daban wa hisabuhu ala Allah hisabin sai na wurin Allah madaukakin sarki lallai cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah yi duk wanda ya faɗa da bakinsa da harshensa ya faɗi wannan imani wanda yake a baki yake kan harshe to lallai ya kiyaye kansa daga kansa da dukiyansa daga wato anzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan ba za a karbi dukiyansa ba za a kashe shi ko kuma a yaƙe shi ba to lallai wannan aya eh, wannan hadisi lallai yana nuna mana cewa farkon abin da aka wajabta ma bawa shine faɗin la ilaha illallah shi yasa yau daga zaran bawa ya zo zai shiga musulunci bawa yana so ya musulunta to lallai za ga farkon abin da za a fara nema a wurinsa shine ya faɗi la ilaha illallah wato shine yayi annutuqu bi shahadatayn yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in ya faɗi la ilaha illallah shikenan ya musulunta ya shiga cikin musulunci sai ya zama dade yake da sauran musulmai wannan shine akan wannan saboda wannan da wa'annan dalilai malamai suka yi ijima'i akan cewa me farkon abin da ya waje wajaba akan mukallafi akan bawa farkon abin da ya waje ba a kansa shine mi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kuma shine farkon abin da ake umurtan mutum in ya zo shiga musulunci ba za a umarce shi wani abu daban ba ko ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya san kaza a'a kawai abin da za a umarce shi shine ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan ya ya furta Eh, shahada guda biyun nan ya yi imanin da Allah maɗaukin sarki cewa Allah shine kawai abin bauta sa'an nan kuma ya faɗi cewa ya yi imanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Allah ne ya aiko shi ya aiko shi da saƙo na abauta masa to lallai daga zaren ya faɗi wannan shi kenan ya zama mu'mini ya zama musulmi ya shiga cikin musulunci ma'ana ya zama yana da asalin imani kenan ya zama mumini amma wanda yake da asalin imani ya shiga musulunci don haka duk lokacin da kuma ya ci gaba da sauran ayyuka na musulunci to anan imaninsa kuma zai ta karuwa zai ta cika har zuwa inda imaninsa zai zama ya zama mai cikakken imani don haka dai wannan hadisi yana daga cikin dalilai da yake gwada mana cewa farkon abin da ya waje ba akan mukallafi shine faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah shine farkon abin da ya waje ba akan mukallafi shine nutqu bi shahadatain shine fadin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine kowa shine wato farkon imani kuma shine imanin baki imanin da yake na zancen harshe shine abin da ya waje wajaba akan bawa ya faɗa da harshensa a farko lokacin da ya shiga musulunci to waɗannan nassoshi da muka karanto lallai suna nuna mana cewa ne lallai zancen harshe abin da bawa zai faɗa da bakinsa zai furta da bakinsa na yin imani da Allah da imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine an nutqu bi shahadatain lallai wato yana daga cikin imani yana daga cikin imani wato shine qaulul lisani kenan wato shine zancen harshe lallai yana daga cikin imani wajibi ne wato kowa kowane mukallafi ya zama ya faɗi wannan shahada guda biyu domin shi ne wato imani da ake bukata ko ake nema a wurinsa da ya faɗa a lokacin da wato ya zama mukallafi wato wanda hukuncin shari'a ya hau kansa ko kuma wanda ya zo yau ya ce zai musulunta to lallai wannan shi ne farkon abin da ya wajaba a kansa to don haka kuma waɗannan nassoshi duka suna mana nuni cewa lallai wato imani akwai imani wanda yake wato a zuciya sa'an nan kuma bayan mutum ya faɗi wannan imani ɗin da bakinsa ya faɗi wato shahada guda biyun nan to kuma wajibi ne kuma ya zama yana yi ikirari wato ya furta ya tabbatar ya yi ikirari da bakinsa akan dukkan abin da waɗannan shahada guda biyu suke lazimtawa shine na sauran abubuwan imani kamar yadda muka ga a cikin wa'ancan ayoyi din wajibi ne ya ce ya yi iman da mala'iku wajibi ne ya ce ya yi iman da littattafan da Allah ya sauka wajibi ne ya ce ya yi imani da dukkanin manzannin Allah madaukin sarki wajibi ne ya ce ya yi imani da ranar tashin alkiyama to duka waɗannan suna daga cikin wato lawazim na wa'annan shahada wato shahada guda biyu don haka da wannan wato ya zama mun zo eh, ƙarshen magana akan wato al'amari na biyu daga cikin lamura guda biyar na imani wato shine ƙaulul lisan don haka dai yanzu lallai mun ga cewa lallai yana daga cikin abin da ya zama yana daga cikin imani shine wato zancen zuciya zancen zuciya da kuma zancen harshe to duka wa'annan suna daga cikin imani kamar yadda muka tabbatar don haka insha Allahu da wannan za mu takaita insha Allahu sai kuma halka ta gaba inda za mu ci gaba da wato al'amari abu na uku wato a cikin waɗannan al'amura guda biyar muna fatan za a biyo mu a cikin wato halka ta gaba muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wassalamu alaikum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 wata ni'ima ko wata falala ta ruwan sama zuwa ga wani wanda ba Allah ba. Can mutum ya ɗauka cewa wannan tauraron ne kawai ke wannan